jama'a masu kallon mu assalamu alaikum barkamu da sake haduwa a cikin shirin rabin ilimi shirin rabin ilimi shi ne da ku masu kallon ku da aikon mai saƙon tambayoyin ku dangane da abin da ya shafi rayuwa musamman ma akan addinin musulunci kuma za ku iya da sakon tambayoyin naku a kan namba sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida suna na Khadija Ahmad Tayar ni ce wata zan jagoranci shirin a wannan lokacin a da kullum filin namu muna tare da Malam Hamza bin Isaac da Murtala limamin masallacin Juma'a na ɗan tamace da ke cikin kwaryar birnin Kano Malam sai a sallama ga masu kallon mu Oh, jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuhu tambaya ta farko tana cewa assalamu alaikum fatan alkhairi zuwa ga malam dan allah malam a yi zan hankali ga iyayen da suke aurar da 'ya'yansu gab da azumi saboda malam idan aka yi auren wasu daga cikinsu suna suna sana suke karya azumi na gode <clears throat> bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al al-hazana idha shi'ta sahla amma ba'du ah, assalamu alaikum karo na biyu ah, wannan abin da mai tambaya ya kawo ko ta kawo abu ne mai matukar muhimmanci kwarai da gaske kuma matsala ce wadda da ba a cika samunta ba amma yanzu ta fara yawa kuma ana yawan magantuwa a kanta galiban ana sa aure amma sai a sa shi a watan sha'aban ko kuma wani a sa a rajab to sai ga ya kure da azumi wani ma sati ɗaya shiga azumi ko ma 'yan kwanaki kafin a shiga azumi to mafi yawanci wasu ba su iya haƙuri su riƙe wato azumi da kyau kuma tsaya bisa kan ka'idoji sai ka ga cewa wasansu da iyalansu ma'amalarsu tsakaninsu da iyalansu ta kai su ga har azumin ma da suke suna karyawa duk da ka san shi harka ta shaidan da kuma wato rashin ɗaukar abubuwa da muhimmanci sosai ya daɗa taimakawa wajen haka amma in ba haka ba ubangiji ta'ala ya tabbatar mana da halaccin kusantar iyali a cikin watan azumi ya ce ohilla lakum lailatus siyami rafasu ila nisaikum Allah ya halatta muku an arrafasu wato kwarkwasa ko kuma sha'awa ga matanku amma a daren azumi wanda da can ba halar ba ne amma daga baya allah ya halatta mana mutum yana iya neman iyalansa da daddare da azumi tun daga faɗuwar rana magariba karfe shida ko mu ce ma bakwai daidai tun daga bakwai daidai har karfe biyar na asuba wannan awanni gaba ɗaya na halal ne idan ka kirga su kana da awanni masu yawa to amma saboda son zuciya da kuma abin da na faɗa na wani shaidan da kuma ɗan abin da ba a rasa ba na son zuciya sai ga mutum ya tsallake wannan lokacin kuma ya shiga a wannan rana wanda su aka haramta masa wannan gaskiya ya kamata 'yan uwa mu ji tsoron allah akan wannan mu ɗauka azumin na babbar ibada ce bai kamata kana azumi tana azumi ku manta da azumi kuma ku afka ga wani abin da zai iya kaiwa zuwa ga karya azumi ba wannan kuskure ne kwarai da gaske azumi ibada ce da ba za a ce an manta ba ni shaida ne da yawa wasu malamai suna ganin kamar suna faɗa suna nuna ai wannan ba wani abai wannan mutum ba shi da hankali eh, a ce ma ba za a aure ma sai an yi wa mutane magana shi ba shi da hankali a ai ba shi da hankalin mai hankali yake afka duk abubuwan da aka haramta za ka mai ana aikatawa to saboda haka wannan ma faɗawa ake ciki na san na yi amin fatawa na karatu wata ta aiko da tambaya ko ce wani ne ya aiko da tambaya a tafsiri na wata shekara cikin karatuka da nake yi cewa matarsa ta ziga shi an ya yi sabon aure matarsa ta ziga shi a wannan watan da shi azumin da ya duka bai wuce biyar ba ya aka yi ce wai matar ta ce kawai su ajiye azumin daga baya sa rama saboda haka yake zaman su a gida ta yi musu abincinsu su ci abincinsu su ta harkokinsu a gida ba abin da ya dame shi kwana ashirin ga azumi iya wanda ya bai wuce biyar ko abin da ya kama da haka ba sai 'yan kwanakin da ya aiko aka yi masa fada to shine zai karasa wannan 'yan kwanakin in ya hada da wancan dai duka bai wuce ya yi goma ba to ka duba irin wannan kwamacala so da haka wannan ba karamin hadari ba ne ba matsala ce da ya kamata mace ta bar gida inda mijin ne zai matsa ta to ta bar gidan mijin ma ta koma gidan iyayenta ta je ta ce to ga abin da yake faruwa ta zauna har sai bayan sallah kuma sai a mai da ita gidan nata wannan shine abin da ya kamata Allah ya sauke ya kuma kiyaye da haka yan uwa mu ji tsoron Allah mu kula da wannan na'am assalamu alaikum malam mace ce tana da ciwon sikila idan watan azumi ya zo ba ta samun damar yi duk shekara sai ta rubuta adadin azumin da ake binta shi ne maganar ramuwa ce na san matsala da ya to sake duba wata assalamu eh bije assalamu alaikum mal ai rubutu shi ne hmm. eh shi ne abinda da ake na gani yanzu to ba sai na faɗa ba hmm. to to ala'ayi halin wanda ake bin sa azumi kala biyu ne akwai azumi na farilla da ake bin mutum akwai kuma azumi na bakanci shi ma na farilla ne malamai duka sun tafi lallai akan cewa in ana bin ka azumi na bakanci lallai za a rama ma amma azumi da yake na farilla wanda za ka rama kuma baka samu ka kai ga rama ba ka rasu to malamai sai saɓani wajen cewa sai an rama ma ko ba sai an rama ma ba wasu na ganin ba sai an rama ma ba domin allah bai baka iko ka rama ba wasu na ganin za a rama ma tun bashi ne a kanka to amma kai ne allah bai baka lafiya ka samu ka rama ba to kaga babu wani abu a kanka kenan shi ma wannan din zai iya zama guda biyu domin zan rama ana bi na bashi zan rama me yasa aka bi ka bashi wannan irin ciwo ne idan ciwo ne wanda yake bi ma'ana ciwon da ba za ka iya azumi ba shi ya jawo ake bin ka azumin bara da na bara wacan da na bara wacan to yanzu kaga gaba ɗaya ba za babu magana bashi a kanka ciyarwa za ka riƙa yi ka fita daga cikin famon min minkum maridan au ala safarin fa iddatu min ayyamin ukhra ka fita daga nan yanzu kai ka shiga cikin waɗanda ba za su iya yin azumi ba don haka ciyarwa za su yi idan kuma matsalar kalarura ce ta wani lokaci misali haihuwa ta yi kuma tana shayar da yaro ɗan yana zukatta tana ɗauke da yunwa za ta sha wahala to yanzu kamar wannan baya da za a yi in yaro ya yi ƙwari za ta rama azuminta kaga wannan daban ne akwai kuma wanda tana cikin azumin kawai rashin lafiya ta haɗu da ita azumin bara ma ta haɗu da rashin lafiya bana mata ta haɗu da rashin lafiya duka wani rashin lafiyar ba su da alaƙa da wani ciwo a jika kawai Allah ne jarabce ka cikin azumi kai rashin lafiya to wannan shi ma ba za a babu wani abin nan kawai za ka rama bayan azumi da haka in dai ciwonka mai warkewa ne da za ka iya rama za ka rama idan ciwonka ba mai warkewa ba ne ba na dindindin ne ulcer ce chronic likitoci sun tabbatar ma a rubuce cewa kada kai azumi in kai azumi akwai matsala ta lafiyar ka. to wannan ba maganar ramawa ake ba so saboda haka wacce mai rubuta duk wata ana binta tana rubuta to na me na haida ne a'a na ciwo ne in ciwo to kaga sakila sakila ciwo ne da galibin ba za mu ce an warke ba ko kuma za a warke gobe ba to kaga ciwo ne wanda ba zai iya yiwuwa a ce ta rama ba tunda ta kasa yi jiya to yau kuma ta yi kaga ba za ta yi ba to sai kuma ta faɗi ta mutu da ta faɗi ta mutu ba magana a rama mata haka Allah ya tsara haka Allah ya kaddara mata domin ya jarabce ta ne ba za ta iya yi ba mukaddara tun da haka haife ta ba ko ɗaya ba kuma sai a rama mata shekarar da ta mutu a ce ana bin shekarar ta talatin da biyar a raye ta fara azumi tana yi shekara sha biyar yanzu kuma sai an zo an yi azumin shekara ashirin da biyar kaga ba za a yi haka ba saboda me saboda haka Allah ya jarabce ta da wannan haka wannan babu wani abu akai insha Allah Allah ya mana muwafaqa Assalamu alaikum malam tambaya ta ita ce mutum zai iya tafiya ba tare da sanin iyayensa sun sani ba saboda idan ya faɗa musu ba za su bar shi ba daga Muhammad Lawali jamhuriyar Nijar. To, Muhammad Lawali na a ce in za ka tafin iyayen naka su sani gaskiya ba don komai ba sai don dalili guda biyu. Dalili na ɗaya shine si maka addu'a ta cewa za ka yi tafiya si ma addu'a kan cewa allah ya dawo da kai lafiya allah ya ba da sa'a na san mutanen wajen kuma mafi yawanci dai sukan yi irin wannan tafiye-tafiye matasa sukan shiga wasu su shiga nan najeriya wasu su tafi libya wasu su tafi wasu kasashe dai duka ana fita ne kokarin neman yadda za a rufawa kai asiri to bai kamata mutum ya iyayensa ya ce musu zan tafi su ce karkaje ya haura ya tafi ba wannan sabawa Allah ne ka sabawa iyayenka amma idan ka gaya musu ka ce zan tafi suka ce karkaje sai ka haƙura ka zauna kana nan kana nan in akwai wani fa'ida da kake so ka nuna musu wajen wannan tafiyar a hankali sai ka fito musu da ita ka nuna musu in kuma akwai wata maslaha wajen zaman naka ba mamaki mahaifinka namiji ko mahaifiyarka mace wani daga cikinsu fa yana da buƙatar sai ka aibo masa ruwa da zai sha ruwan wanka sai ka wanke masa suturarsa sai ka siyo masa kaza sai ka yi masa noma sai ka yi masa aiki kaza to ashe idan da wannan buƙatar ka haƙura da wancan neman kuɗin ka zauna har Allah ya raba ka da iyayenka lafiya to da aka su ce ma kar ka yi ka yi laifi ne imma ya bi ahaduhuma al-kibaru aw kilahuma fala taqullanna lahumā uffin wala tanharhumā idan ɗaya daga cikin su ya kai ga ya girma ko duka su biyun suka girma to fala taqullahuma uffin wala tanharhuma karkace musu wadarai kar kuma ka kyare su to kaga wanda aka ce karkace masa kai kar ka kyare shi to ya za ka yi haka Allah ya ce wasainal insana biwalidayhi ihsana a gurare daban-daban Allah ya ce ya yi wa ɗan adam wasiya game da iyayensa ya kyautata musu kaga saba musu ka tafi baka kyautata musu ba wa qadara buka Allah ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana kada an hukunta kar abauta wa kowa Allah ya zartar da hukunci kada abauta wa kowa sai Allah iyaye a kyautata musu da haka kaga a kenan wannan abu ne mai mutukar muhimmanci gashi hadisi ya zo manzala sallallahu alaihi wasallama zai fita jihadi wani ya zo ya ce rasulullah ina so zan fita jihadi tare da kai manzala ya ce akwai wani cikin iyayenka ya ce ya eh, ce to ka je kai musu wato ka jihadi tare da su domin aljanna tana karkashin kafafun iyaye sau da haka ya mai da shi ya koma ya je zauna ya girmama wa iyayensa ya girmama iyayensa ya kyautata wa iyayensa kada ya fita ya ce zai tafi wani guri jihadi fa abin da ya kai jihadi balle kai neman kuɗi watakila za ka ko neman ilimi zaka ko kuma yawon shakata kawai zaka tafi saboda in dai iyaye sun ce kar a yi to a haƙura kar a yi ko da ku kana ganin wajen yi ɗin akwai ta maslaha taka da zaka amfana a cikinta amma saba wa iyaye ba ƙaramin laifi ne yana cikin khaba'ir wato laifuka guda bakwai da suke wato halaka ɗan adam suke halakar da musulmi idan mutum ya daga ciki shine akwai saba wa iyaye manzala ya ce wa uququl ne da sabawa iyaye bayan ya ambaci shirka da shauran wasu abuwa sai ce da sabawa iyaye don haka malam lawali ina baka shawara ka zauna a gida ka girmama iyayenka ka mutunta su ta abin da suke so ka in Allah ya raba ku lafiya da su inda dama sai ka yi tafiyar ka wannan shine abin da nake baka shawara Allah ya mana jagora assalamu alaikum fatan alkhairi ga malam malam mutum zai iya yin sallah karfe ɗaya daga nasiba to sallah karfe ɗaya ba haka za ki tambaya ba abinda ya tambaya ke tambayar da zan miki shine karfe ɗaya lokaci ya yi. shine tambayar da za a yi miki ke kuma idan kika ce lokaci ya yi to kinga za a iya sallah idan kika ce lokaci bai yi ba to kinga lokaci kinga sallah ba? babu sallah kenan da haka ana sallah ne idan lokaci ya yi. ba karfe ɗaya ake wa ko karfe biyu ko sha biyu ba a'a lokacin shi ake wa sallah ma'ana lokaci ake sallata ko kuma a lokaci ake yin sallah sai lokaci yayi ake yi to da yaushe lokaci yake zuwa hadisi na imam bukari da muslim da shauran malamai sun kawo hadisai al'imam mali ya kawo cikin muwadda kusan shi ne hadisi na farko farko na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna za a yi sallah wato idan rana ta gushe daga tsakiyar sama in rana ta tashi fitowa da safe tana fitowa ne daga gabas inuwarka kuma ta fito daga yamma to su ba sa haɗa gida ɗaya tsakanin inuwa da rana ba sa gida ɗaya wannan yana towa haka wannan yana towa haka kamar sha biyu daidai za ka tadda cewa inuwa ta ɓata a ƙarƙashin rana in ka tsaya a tsaye a inuwa duk ka waiwaya ka waiwaya ba za ka ga inuwarka ba in ka tsaya a rana nake so na ba za ka ga inuwarka ba ta ɓata a jikinka lokacin rana tana tsakiyar kanka to wannan shine takewar rana to daga wannan takewar da ta yi daga nan zuwa minti goma zuwa sha biyar lokacin sallah a azahar yayi in dai ta gama takewa ka nemi inuwa ka rasa to da inda aka yi sha biyar minti sha biyar zaka ga inuwa ta dan fito kaɗan daga ɓangaren dama zaka ga ita kuma rana ta dan karkata ta shiga ɓangaren wato yamma kaɗan ai ɓangaren gabas za ga inuwa ta dan fito ɓangaren gabas kaɗan ita kuma rana ta karkata ta dan shiga ɓangaren yamma kaɗan to daga nan in ta kai minti talatin za ka gane da idanunka ma za ka ga inuwar ga tana bangaren ka na dama kaga lokacin sallah ya yi to wata ran yana takewa sha biyu daidai wata ran sha biyu da wasu mintunan haka dai ya danganta da irin yanayin lokaci na takewar tata amma dai duk juyin da za a yi rana ba a lokacin sallah baya kaiwa karfe ɗaya ba ta zuwa a ce lokacin azahar bai ba duk inda ɗaya ta yi lokacin azahar ya yi saboda haka duk inda ɗaya ta yi lokaci ya yi to daga nan ɗaya zuwa sama har karfe uku har kusan uku da rabi duk lokacin azahar ne sai kuma zuwa wajen uku da rabi lokacin la'asar kuma yake shiga wanda ba shi muke magana ba saboda haka ba karfe ɗaya ake zaki ce ba a'a karfe ɗaya lokacin sallah yayi da kin tambaye ni haka sai in ce eh lokacin sallah yayi karfe ɗaya amma za a iya sallah karfe ɗaya to sai ya zama kamar kana ganin ko za a iya ko ba za a iya bane karfe ɗaya amma lokaci yayi insha allahu Allah ya mana muwafaqa Na'am. Masu kallon kada kuma ta kuna kallon shirin rabin ilimi da kuma tashiya TV tare da Malam Hamza bin Isa da Murtala. Kuma za ku iya aiko da saƙon tambayoyin ku akan namba sifili takwas tara shida uku tara tara biyu shida shida ko kuma ku bibiye mu a mu na YouTube mujallar matashiya Instagram mujallar matashiya.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 da hotuna masu motsi wato bidiyo a farashi mai rahusa wato naira dubu biyu da 2500 ku mallaki na domin kwarewa a waɗannan bangarori da aka lissafa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 shirinku masu kallo da sauraro muna sanar muku da sabon tsarin tallata hajar ku cikin sauki a gidan rediyo da ma talabiji kai har ma da sauran kafofin sadarwar intanet a bisa doron kawance tsakanin mujallar matashiya da aminci rediyo sauti raɗau-raɗau hoto fesfes bidiyo tangararan domin tallata hajar ku ko kuma ɗaukar nauyin shirye-shirye ma'aikatan mu a shirye suke domin gamsar da ku ga kayan aiki na zamani tare da aiki da kwarewa sabon tsarin zai ba ku damar tallata hajar ku a cikin sauki domin domin inganta sana'o'inku. Ina 'yan kasuwa, masu kamfanoni, 'yan siyasa da sauran mutane da ke ɗauke da sanarwa ta musamman domin al'umma to ga dama ta samu ta yadda za ku tallata hajar ku cikin sauki ta hanyar sauraro ko kuma kallo da ma hotuna har ma da rubutaccen bayani. Ga wani takaitaccen bayani daga sashen kasuwanci na Aminci Rediyo. Muna muku barka da zuwa sashen tallace-tallace na tashar Aminci Rediyo. Tsarukanmu kamar yadda aka saba tsaruka ne masu ƙayatarwa kuma masu sauƙi da rahusa tare da saka muku su a cikin shirye-shiryenmu ingantattu shirye-shiryenmu masu tarin eh, masu sauraro ko me da ya shafi ake tallatawa a nan wannan sashi muna yin iya bakin ƙoƙarinmu wajen ganin mun yi maka shi yadda al'umma za su gamsu da irin hajar da kake tallatawa kuma na tabbata matashiya ma shaida ce akan wannan eh, sashi namu kafar mu a buɗe take ga masu ƙananan sana'o'i da sauran 'yan kasuwa domin inganta sana'o'inku tare da samun gwaggwabar riba. Hakan zai kasance ne bayan kun tuntuɓi sashen kasuwancin ƙawance na mujallar matashiya da aminci rediyo ta hanyar samun mu a ofishin mu gida mai lamba biyu kan titin Indifenda a kanan dabo ko kuma gida mai lamba ɗaya ba kan titin France Road a kanan dabo ko a lambobin wayar mu kamar haka sifili takwas sifili uku biyar shida bakwai shida ɗaya hudu biyu ko kuma sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida har ila yau akwai sifili bakwai sifili takwas biyar uku ɗaya ɗaya ɗaya biyar bakwai mujallar matashiya da aminci rediyo mun ɗaura ɗamarar tallata hajar ku a yanayi daidai da zamani. Masu kallon mu barkan mu da dawowa. Assalamu alaikum malam menene hukuncin wanda ya sadu da iyalinsa bayan ya gama biyan bukatarsa sai ya tafi masallaci domin yin sallah. To Ah, tambayar bata fita da kyau yadda ya kamata ba mutum ya gama biyan bukata ko kuma ya tahi da ya samu kansa da janaba kuma a ce ya tafi masallaci to inda ya yi wanka ya tafi masallaci ya babu wata matsala sai dai in cewa aka ya tafi masallaci tare da janaba to wannan kuma kaga ya saba wa shari'a ah, lalle ne akwai wanka a kansa kamar yadda nasoshi suka tabbatar in mutum musulmi ya san haka wadda janaba ta same shi akwai wanka a kansa ah, amma in ba haka ba don biyan bukata ya tafi masallaci lokaci guda wannan ba shi da alaka da da wani laifi a cikinsa mutukar ya riga ya yi wanka a kansa babu laifi a kansa allah taimake mu na'am assalamu alaikum malam idan mutum ya je masallaci sai ya samu an yi raka'a biyu ana zaman tahiya to malayan shi ma kabbara zai yi ya yi zaman tahiyar ko kuma tsayawa zai yi idan suka ɗago shi ma ya tada kabbara to wanda ya zo masallaci ya tadda liman da irin yanayin da ka samu liman a shi kake bin liman ka same shi a tsaye kai kabbara ka tsaya ka same shi a zaune kai kabbara ka zauna ko tahiya ta ƙarshe ce ko ta biyu ce duk wacce ka same shi a ciki haka in ka zo masallaci ka samu liman a wani yanayi to a wannan yanayin za ka bi shi haka kuma za ku gudanar da kai da shi ba ka ce a tunda ma dai hiyar ƙarshe suke yi ni ba ruwa na bari in tsaya kawai in sun gama na yi tawa ko kuma bari kai kai ma karka tayar bari mun sun gama ma yi tamu a'a ka bi shi kawai abinda ka samu ka sallata wanda kuma baka samu ba ka rama haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana idan mutum ya zo masallaci ya tadda liman akan wani yanayi idza ja ahadukum wal imamu ala hali ɗayan ku ya zo masallaci ya tadda liman a wani hali to akan wannan zai bi shi sai kai kabbara ka zauna ka kama tahiya in ya ta yi sallama ka shi kenan sai ka ci gaba da sallah ka normal yadda kake abin nan ka ba magana ku tsaya kana kallon san kai haka ba shi ne daidai da sallah ba Allah ya bala jagora Assalamu alaikum malam don Allah a ja hankalin maza masu yin tatin da wasu matan a waje alhalin ba auren su za su yi ba malam idan na masa magana sai ya ce abokiyar aikinsa ce kuma ba zancen aiki suke ba to ke ba kya dai so ya aure ta ne kawai amma magana ba auren su za su yi ba ya aka yi kika san haka kin ce in kin masa magana yana ce abokiyar aiki ce kun ba zancen aiki suke ba ya kamata mutane su ringa yi wa kansu insafi ko in ce su ringa wa kansu adalci akwai abubuwa suna faruwa da yawa laifinmu ne ko dai kai namiji kai ka fara shi ya zame ma matsala ko mace ke za ki fara ya zame miki matsala mutum in aka yi aure farko da aka zauna da mace da namiji kwana ɗaya da aka yi fa ana koyan wato kowa yana karantar kowa ne duk zaman da aka yi a waje na zuwa zance fa nan duk ƙarya aka yi fa domin a wannan lokaci sai ta goge kaushi za ta fito sai ta shafa wani abu za ta fito sai ta sa turare za ta fito kai ma sai ka goge kafa sai ka sa riga mai haske sai ka sa turare sai ka taje kai sai ka yi waye kake zuwa duk kun ga wannan yaudarar juna ake aka zo aka yi aure to yanzu kuma za a zauna zaman gaskiya da gaskiya a wannan zaman a nan ne za a ga halin kowa ake yunwa halin kowa ya fito to sai ya zama tana yi maka ba daidai ba kina yi masa ba daidai ba misali wajen yi min bari na bari yi wannan yi wannan ba ta yadda ya kamata ko kusantar ta ba ta kusantuwa yadda ya kamata kai tana bata ma to daga nan shiga shi ma ya ɗauki wani salo kuma shi ma na bata mata daga nan kuma sai abin ya rikice ya caɓe ya yi mata wani abu sai ta je ta ce ai ya yi min kaza ya yi min kaza ya yi min kaza duk an rikita abubuwan sun lalace gaba daya amma in ba haka ba ya ka zauna kusa da matarka kana chatin da wata mata kai ka san wannan tunda kuma ta sani chatin kake da wata ta sani kai ka san kana yi ne da gayya dan ta sani to tunda ko yana yi dan ta sani to akwai laifin da ta yi masa shi ma yake yi mata haka kamar matarka ne ta zo tana chatin da wani kusa da kai kuma ta san ka sani ka san tana yi ne da gayya akwai laifin da kai mata take ramawa to wannan shine abin da ya kamata to tunda haka ne in ya zama lalle za ka yi chatin da wata kar ka yi a idanunta sai ka yi lokacin da bata sani ba ma a gidanta ba a can wani guri bata sani ba ka yi ka rufe bata san ma me aka yi ba amma gashi ta yi ta yi ta yi ka ki daina an ta yi magana ta wai ka ce wai abokin aiki ce kuma ga ke hakin rudu ma yana cewa wai ba aurenta zai yi kamar ya ba aurenta zai yi ba ba auren ke kin san da zai aure ta ke ma da ya fara chatin din da ke aibe ce miki auren ki zai yi ba a hakan ne zai aure ta saboda haka ni shawar da nake ba da Allah a daina kulla rigima a gida mutum yana sane kullawa kansa fitina ta yadda zai ko kuma keki takalo wani abun da zai zo ya jawo fitina gidan ya zo ya rikice gaba ɗaya ma yanzu gashi irin wannan abu ya rikici kin ga yanzu ke ma da kin fara yin wani abun kuma shi ma tunda yayi wannan ke ba sai ki ce ke ma shi kenan tunda chatin din haka ne ke ma za ki nemi wani ki rika chat ko buga ya ce kawai ki rika yi ke ma kina shi ma zuciyarsa ta kono sai zagi sai duka sai sake sai wani abun da ba haka ba so da haka ya kamata mu kiyaye yan uwa da Allah Allah ya kiyaye mu na'am assalamu alaikum malam ni dalibi ne a makarantar boko da ta'allu malam dan Allah idan akwai wata sura a cikin alkur'ani da ake tofawa a ruwa a sha ko a karanta wanda mutum zai yi irin zai rike dukkan abin da aka gaya masa malam dan Allah ina so a faɗa min na gode to babu wata sura kai tsaye da sunna ta karantar da cewa a rubuta ta a allo a wanke a sha ko kuma a tofa a ruwa a sha babu sai dai hadi na wato malamai tun da shi ƙur'ani waraka ce to watakila za ka samu wani kawai ya kalli wata sura ko wata aya ya ce in an yi kaza za ta yi maganin karatu amma a tabbace da nasi karara babu wata sura da aka ware aka ce maganin karatu ce sai dai shawarar da zan baka ka nemi taimako gurin Allah subhanahu wata'ala da abubuwa guda biyu abu na farko dai shine ka rinka wato zikiri na ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astage kana roƙon ya Allah ya hayyu ya qayyum ya Allah rayayye ya qayyum wanda yake mai wato ainihin mai tsayuwa akan lamarin kowa da kowa da rahamarka nake neman nake kamun kafa Mana ina kamun kafa da rahamarka ma'ana kana kamun kafa cikin rahamar Allah ya biya ma bukatarka ya sa ka iya wannan karatu ko ka rike wannan abu da kake karanta ka rinka yawan karanta wannan ba sai ka rubuta ko ka tofa a wani guri ba ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astage su ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astage su kana neman wato kamun kafa ga Allah ya sa ka rike wannan karatu ko ka iya wannan karatu wannan zikiri ne kuma ma'anarsa ma'ana ce mai kyau ta neman agaji ce daga gurin Allah ya agaza ma akan wannan amma an ka tafi wajen wani malami ka ce baka maganin karatu zai rubuta ma lamnin shara ko rubuta ma idza ja ko ka rubuta maka suratul a'la ko rubuta ma wata sura da cikin surori ya wanke ma ya baka ka karbi kudin ka wannan kuma kawai abin nan ne yayi nasa ko yayi ko bai yi ba dai shi dai ya karbi kudin ka kawai amma kai wannan zikiri insha Allahu za ka wannan shine abu na farko abu na biyu da za ka yi shine ka dage domin shi ilimi ana kowanne mutum da ka gani da ilimi to yana tara shi ne gwargwadon karfin wato dagewarsa da kuma irin karfin kwakwalwarsa bai wadda Allah ya masa abinda in na karanta sau ɗaya sau biyu sau uku ko sau biyar na iya kai watakila sai ka karanta sau bakwai ko sau goma abinda ni zan karanta sau biyar na iya wani in ya karanta ya sau ɗaya ko sau biyu ma ya iya wani ma sau ɗaya kai wani a karanta masa ma ya rike gaba ɗaya da haka kowa da irin yadda Allah ya yi kansa yadda yadda yake rike abu irin kirjinsa da irin yadda ya yi masa basira da kuma baiwa da haka karka damu ka tsaya ka rike gwargwadon yadda za ka yi in Allah ya sa kai ba mai rikewa da wuri ne to karka damu da abokanka wanda ka gani suna rikewa da wuri ka ci gaba da yi a haka in suna yi da yawa kai ka yi iya karfinka watakila suna iya haddace shafi daya kai sai ka yi rabin shafi a'a kaga rabin shafi yi ma kaɗan sai ka haddace aya biyu aya uku aya ɗaya gwargwadon abin da Allah ya baka dama ka wuni a kai ka haddace shi ya zauna ma ya fi ka haddace aya ɗari kuma ba wacce ta zauna maka to kaga wannan baka samu nasara ba wannan ko ka samu nasara Allah ya mana taimako ina yi ma addu'a kuma Allah ya da ni da kai gaba ɗaya Allah ya ba mu iko wato na rike dukkan abin da muka karanta da wanda muka ji ya kuma ba mu damar dawo da shi lokacin da muke da buƙatar dawo da shi na'am masu kallon mu duka duka ana muka kawo ƙarshen shirin rabin ilimi na wannan rana tare da malam hamza bin ishaq da murtala limamin masallacin juma'a na dan tamashi da ke cikin ƙwaryar birnin kano kuma za ku ibibe mu a shafukan na youtube mujallar matashiya instagram mujallar matashiya facebook mujallar matashiya ko kuma ku bayyana mana ra'ayinku akan namba sifili takwas sifili tara shida uku tara tara biyu shida shida malam sai a yi sallama ga masu kallon mu. jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu. a madadin shugaban kuma matashi matashiya tv abubakar mutala ibrahim su sada da ko amina tayar muhammad sai dan uwan abokin aiki a amata mutala ibrahim ne khadija ahmad tayar da cewa allah ya samu amfana da abin da muka ji